ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أنقوى ما سأل بركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna ashirin da uku ga wata ramadana hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam uku. ya dace ashirin da hudu ga watan hudu miladiya ta annabi isa alaihi salam biyu. da da ashirin biyu. muna wannan masallaci na albarkawa cikin garin zaria a jihar mutaka kaduna a ƙasar mu ta Najeriya muna fatan Allah ya mana jagoranci ya ba mu zaman lafiya muna karatun tafsir cikin suratul shu'ara insha allahu ta'ala za mu ci gaba a aya ta 210 da tambaya aka ce ko tambaya cewa mai a na ya barin tarawih kuma sai na zo da tarawih a yi sanadi a yi sanadi sallan da rai tuwa ce to sai yi mana a shafi da rukunin ya mutu rasa a hukun gaba da da ya san ya yi sallama da na yi kuma da zama sai na. to kada ka sake annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wuciri biyu a dare daya sai ka gyara nan gaba

إن ta'ala تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا Allah Ta'ala mai tsarki ne bai an san sadaka ko wani aiki sai da dukiyar da aka yi ta mai tsarki wannan shi yafi inganci malamai suna cewa idza hajjata bi malin kulluhu suhutun fama hajjata walakin hajjatil irin in ka je ka dauki dukiyar haram ka je kai aikin haji da dukiyar haram ba kai aikin haji ba raƙuma dai sun yi tafiya sun yanke hanya saboda haka wannan shine zance mafi inganci duk da akwai malaman da suke ganin wasu ayyukan suna inganta koda da dukiyan haram ne kamar mai muhtasar in kai aikin haji da dukiyan haram cewa yake menene wasa habi haramin wa'asa kaga dai an yi baya ba zani wa ya inga aikin haji ya inganta da dukiyar haram amma wanda ya yi kuma ya saba ma Allah ai kaga ba magana da mugun hawa amma mafi inganci aiki da haram baya yi don ka gina masallaci da dukiyar haram al'umma za su yi ta sallah suna samun lada amma kai ba ka da lada kuma ana bin ka bashin kudin al'umma

Allah ya ɗauke alƙalami anin na'imi hatta ya sai ƙiba aka hadisi ya ce don haka ba komai wallahu alam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما نتنزلت وما نتنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما ينبغي لهم وما يستطيعون بسم الله الرحمن الرحيم هكذا وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون القرآن زنشان الله القرآن لتافي شرياني القرآن برنا بيش غمس تقوئنا القرآن ينادى صروف daga Allah subhanahu wa ta'ala saukakke ne daga buwayi kafirai da kuke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wahayinsa hauka ne ko shaidanu ke gaya masa ko sihiri ne ko wani abu mai kama da wannan Allah ya ce ƙarya ne wa mata nazzalar bihi shayaɗin shaidanu ba su suka saukar da alkur'ani ba wa ma bagi lahum bai dace da su ba ma kwata-kwata duk inda shaidan yake hasabibi ne shaidanin ne bi ma'anar kalima tsarna yake nema da sabo asharari ne yana neman abin da zai yi ne wanda zai saba ma ubangiji alkur'ani ko cikakken shirya ne alkur'ani gaba ɗayansa gyara ne alkur'ani rahama ne saboda haka ya saba ma ɗabi'an shaidan balantana shaidanu gaba ɗaya alkur'ani farin zuma ne saƙa wanda babu kaki a ciki balantana ya makale maka duk inda shaidan yake guba ne alkur'ani tsabagen zallan alkhairi ne duk inda ka ga shaidan da shaidana shari ne kaga bai dace da su ba an yi hannun riga an yi bambaran kwai nan haka kwamayen baji hanyar jirgi daban na mota daban wannan yana neman ya tabbatar da gaskiya wancan yana son ya asasa karya wannan yana neman shari'a wancan bata ya fada a ciki wannan yana son ya kawo alkhairi wancan yana bakin ciki da alkhairi yana kokarin ya tabbatar da shari idan wa ma yanbaghi lahum hanyar ba ta daya ba don haka tafiyar ba za ta daidaita ba ba za ta daidaitu ba mutum ne wannan za shi kaduna wannan zai je kano sai aka ce wai wanda za shi kano ya bi hanyar mai kaduna kuma wai ya ce kano za shi kuma yana gab da zuwa ya kamata yi wannan a bai dace ba haka dai wanda yake bin shari'a bai kamata a ce shaidan ya shigo cikin lamarin lantana a ce littafin shari'a ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين لا ينبغي للشياطين أن تنزلت به أو بالقرآن kaga na farko kenan na biyu wa ma yastati'una kai ko an ce su sauko da shi ba sa iyawa ya ci ƙarfinsu ya ci ƙarfinsu domin dutse ma an ce lau an zalna haɗar ƙwa'an ala jabalin lara'aitahu shashi'an mutasaddi'an min khashiyatillah to balantana shaidan aiki tsawa ne a kan shi baka ji gudu yake in yaji ambatan Allah ba al-khannas aka ce allazi idza sami'a dhikra Allah farwa ba abinda zaka komi shedan ka fatattaki shedan sai ambatan Allah jalla jalaluhu sannan kuma shi Qur'ani garkuwa shamaki katangan karfe tsakaninka da shedan ne wa idza qara'ta al na جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة كتاب حجابا مستورا وشيدان كو yana cikin yan gaba gaba dai na waɗanda ba sa imani da Allah ba su yadda da tashin alkiyama ba don haka ta'ala ya ce wa ma yastafi'una ta ji dalili na biyu Allah subhanahu wa ta'ala ya tsame Qur'ani daga fitina na shaidan, daga fitina na iblis daga sharrin shi da canza shi da mu'amala da shi don ya hargitsa shi sai na uku innahum anis sam'i lama'zulun innahum shaydanu din inda suke an sam'i ma'azulun. wallahi an dakatar da su an nesanta su ba min jin wahayin Allah da kafin musulunci shaidanun aljannu wani kan hau kan wani ya hau kan wani wani ya hau kan wani har sai sun je sama idan Allah subhanahu ta'ala ya wahayi sai su yi ƙoƙarin satan ji idan suka ji kalma ɗaya sai su zo su ƙara ɗari ko fiye da ɗari ga bokayensu su kuma bokayensu suna bauta musu suna musu yanke-yanke suna jin daɗi to da aka zo gab da aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka toshe kafar da za su je su jiyo satin wahayi shi ya sa aljannun da suka musulunta da suna wannan sana'ar kaji alkur'ani yana ba da bayanin labarin da suke faɗi wa a lamasna da na wajadnaha mul'at hamasan shadida wa shuhuba wa na kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam' faman yastami'il 'ana yajid lahu وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا سكتي من, سا من شاف ساسنن mu دم هو من نمسا ji mu gaya ma waɗanda muke gaya masu su kuma suna mana abubuwa na bauta muna jin daɗi suna kai mu matsayin da ba namu ba muna alfahari sai muka ji saman nan an cika ta da gadi mai tsanani sannan akwai wani sabcin wuta da ake halbin mu da shi a faɗo a gaje. amma da kowa na da wajen zamansa na satan ji yau wanda ji ya kuskura cikinmu ya ce zai hau sama ya sato zancen Allah zai samu wani tauraro da aka kafa shi a halbo shi da shi ya ragar gaje ya gaje. to sai dai ba mu sani ba shin wai ana nufin shari ne ga mutanen duniya don su ji labarin sama ko ubangijinsu yana nufin shari'a ne da su kaga da yake akwai imani tare da su sai zan akwai ladabi eh akwai ladabi da suka ambaci shari sai suka ba da shi مفعول لغير ma'alumin urida shin ana nufin شرني ne ga mutanen duniya amma wajen alkhairi fa sai suka ce am da bihim rabbuhum rashada ko ubangijinsu yana nufin su da alkhairi wannan yana cikin ladabi ga ubangiji tsakanin sa da bawa ko wanda kake ganin girmansa kada ka jingina wata kalma ko wani aiki na shari a game da shi sai dai ka ba da shi da fi'ili wanda yake ba a san wanda ya yi aikin ba tabbinil fi'ila bina'an Ligayen ma'aluni ko kuma wani lafazin bina'an lil majahuli yana cikin girmamawa musamman ga Allah subhanahu wa ta'ala da duk wani mai daraja yawa an yi kaza an yi kaza yalla bai ku leƙa ku gani eh, an yi kaza shine fa jagora kuma shi yayi umarni to Allah ka ba mu ikon aikata alkhairi haka suka ce sun samu kansu akan yadda satan wahayi yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya inganta yana nuna mana cewa sukan yi satan ji ne in sun samu kalma ɗaya su kara da ɗari boka kuma ya zo ya ta ciccika shi ya san gaibi sai ya faɗi ƙadiyya guda ɗari duk ƙarya ne in ya faɗi da ya dace sai a ka gani abin da ya faɗi daidai da daidai ayya Allah ya kiyaye mu bokanci kafirci ne wanda ya je ya yadda da shi ya kafirta man ata urafan aw kahina فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وان يجيبون بوكا komai da awan ya san gaibi ya fadi ka yadda sallallahu alaihi wasallam ya ce a mai haka ya kafice ma abin da aka saukar masa domin Allah ya ce kafici ne bokanci sihiri ma kafici ne duka kuma kai kaje ka yadda haka ne to ka karyata alkur'ani kaga ka kafice mu abinda aka saukar maka kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shirka ce Allah ya kiyaye mu na'am فلا تدع مع الله إلهنا فتكون من المعذبين to yanzu ina mafita Allah subhanahu wa ta'ala yake ku dawo mu tauhidi ku dawo mabauta masa shi kadai kada ku hada shi da kowa in ba haka ba azaba rigirigi falatadu kada ka kuskura ka kira wani ka bauta masa ma Allah ka hada shi da Allah subhanahu wa umarni kai tsaye ga annabi sallallahu alaihi wasallam saƙo zuwa ga al'ummansa domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda ka ji an gaya masa haka to tun ba a bashi shi annabci ba yake kyaman shirka saƙo ne zuwa gare mu hatta la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al khasirina abinda ake cewa ne bari a tauna tsakuwa aya ta gane matsayinta idan manzon Allah an gaya masa haka to ina ni da kai shinka mugun sana'a shinka mummunan aƙida mu kiyaye ta duk inda take idan muna son rahaman Allah duk wanda ya mutu yana shinka wuta za shi ba shakka zai dawwama da'iman babu fita har abada inna Allah la yaghfiru wa yushraka bihi ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء amma duk wani sana'a na sako ba shirka ba in Allah ya ga dama yana iya yace maka wa man yamutu wa lam yatub an dhanbihi fa amruhu mufawwidun li rabbih duk wanda ya mutu yana wani zunubi ana ban al'amarinsa ga mahalicinsa a nema masa gafara kada ka ce o'o oh, oh, su wani mazinata ko wance mazinaciya yanzu ana nan ana ko dan azaba la la'alla Allah afa anhu aw anha Allah na iya yafewa in ya so yasa wanda ya mutu bai bar zunubi ba a sanin ka fawwala al'amarinsa ga ubangiji in ya so zai iya yafe masa tsaban madara falala ne daga Allah wa iya sha yu'azzibu bi ajlihi in kuma Allah ya ga dama sai ya azaba daidai da laifinsa wannan kuma adalci ne na Allah wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ilahan akhar kaka bauta ma wani abin bauta daban ba ni ba fatakuna minal mu'azzabin idan kai haka to zaka zan cikin waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala zai azabtar da su gobe kiyama Allah ka raba mu da shirka da danginta وأنذر عشيرتك الأقربين نعم وخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين وباين أنكوري شركة kuma wallahi kowaye kai ka mutu kana shirka sai ka shiga jahannama yawa tunda dai ka ji hadisi ya inganta ruwaya ta imamu muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsi biyaji la yasma'u bi ahadin min hadhihi umma yahudiyyun wala nasraniyyun thumma la yu'minu bi illa da an-nar na rantse da Allah da rayuwa ta ke hannunsa ba wanda zai ji kira na da awata sannan ya ki imani da ni ko ba yahude ko ba nasari ya mutu a haka billahi lalazi sai ya shiga wuta sai ya shiga wuta ba na gida ba na daji imani ba ruwan shi da bambanci inna allaha khalaqa aljannata liman ata'ahu walau abdan habashiya wa khalaqa an-nara liman asab walau huran qurashiya yasa kaji annabi yace naji motsin takalmin bilal a gabana a gidan aljanna shi kuma abu lahafa yayan mahaifin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi kuma aka ce wuta balbal wuta balbal saboda ya mutu ba imani wannan kuma bawa ne ba habashe ya zo ya yi imani Allah ya ce gashi nan ana jin tafiyarsa a gidan aljanna annabi kuma as-sadiqul masduq ne Allah ne ya gaya masa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa anzar ashiratakal aqrabin qur'ani yace ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka yi gargaɗi ka jawo hankalin danginka na kusa awwala domin duniya ta san alkhairi ka zo da shi in shari ne za ka nisanci ɗanka da ƴarka da babanka da mamaka da wan ubanka wan mahaifinka dai eh da wan mahaifinka ka san kalma ma akwai wadda ta dace wa kululin nasi husna eh yanzu da wani zaka koma gida ya ce kai ina ubanka je ka kira mun ubanka ilan ba ai sa'a ba in ka dube shi in ka ji nauyin shi kai kwaba kai kai kai kai kwafa ko in baka ji nauyin shi baka ce haba da cijewa ba ka irin wannan kalma saboda ba daɗi amma in ya ce kira mun mai gidan ko mahaifinka na nan imin sallama da shi za ka ji wani abu to haka ake son a rinka zaben kalmomi kamar yadda ake zaben mangwar mai kyau nunanne mm, ba wanda ya lallakuɗe ya rube ba akwai rubaɗɗen kalma ilaihi ya sa'adil kalimu tsayyib wal'amalin salih ya uku, akwai kalima tsayiba ka shajaratin tsayiba asaluha sabitun wa far'uha fi sama akwai kuma kalma khabisa ijtissan min al ardi ma laha min qarar Allah ka ba mu ikon sarrafa harshe ta inda kake so kuma cikin yardanka wa anzir ashirataka al-aqrabina kayi gargadi ga danginka na kusa na'am dangi na kusa tunda alkhairi ka zo da shi so ma ba su shi yasa musulunci baya son ka zama inuwan giginya ne sukan ce wai na nesa ka shaka la akwai haƙƙi na kusantaka na zumunta na jini dole ka ba da shi annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi in zan ciyarwa zan soma ba ya ce fabda man ulu. ka soma da wanda kake jingina da su Eh, yau in an ce wani abu ya same ka wa za a yi buga ma waya babanka ko ɗanka ko wanka ko ƙaninka ko ƙanin babanka ko gaje sauransu wa ake zalafin ba haƙƙahu saboda haka ka soma masu wa'azi sai ka yi tsalla makota sai anguwa sai kuma sai kuma yadda duk Allah ya tsaye da kai an gane ko? annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a zarafin da aka saukar masa da wannan ayar ya hau kan dutsen safa sallallahu alaihi wa sallam ya rinka kiran ƙuraish daidai da daidai ya amma ma ya hassasa wato yi masu kira na kwata-kwata ya ma'ashara ƙuraish أنقذوا أنفسكم من النار sannan ya hassasa ya ma'ashar bani ka'ab anqidhu anfusakum minan nar ya ma'ashar bani hashim anqidhu anfusakum minan nar ya ma'ashar bani abdul muttalib anqidhu anfusakum minan nar akan ce ya fatimatu bintu muhammadin أنقذي نفسك من النار فإني والله لا أملك لكم من الله شيئا إلا أن لكم رحما فأبلها ببلالها صلى الله عليه وسلم cewa yake ya ku ƙwarai shawa gaba ɗayan wallahi ku tsamar da kanku barin wutar jahannama bani ka'ab ku yi maza maza ku zo ku tsirar da kanku barin wutar jahannama bani hashim ina kiranku ku zo ku raba kanku da alaƙaƙai ta wutar jahannama sallallahu alaihi wasallam ya ce bani abdulmuttalif hmm, ku taho ku raba kanku da wutar jahannama a ƙarshe ya ce ina fatima diyar muhammadu sallallahu alaihi wasallam tsame kanki raba kanki da wuta jahannama ya ce wallahi ni dinnan ban iya maku komai gobe kiyama in ba ku yi imani kun tsara tauhidi ba sai dai na sani tsakanina da ku akwai dangantaka ta jini kuma zan yayyafa mata ruwa rahama abinda zan iya zan sadar da zumunta a abinda Allah bai hana ba zan ba duk wanda yake da bukatan abin da nake da shi wanda Allah bai hana na bashi ba kun ji jama'a suka taru gaba daya kowa ya ji sai ce a ah, muhammadu mai gaskiya da rikon amana yake kira da tsoho da babba da dattijo da yaro da matashi aka yi cap yana kan dutse ya dube su ya yanzu in na gaya maku akwai rundunar yaƙi bayana za ta auka maku a antum musaddiqiyya za ku gaggata ni suka ce kwarai kuwa za mu gaggata ka dan ba mu taba jin kayi karya ba ko da wasa ke to ina maku gargadi ni manzo ne daga Allah idan ba ku bi abin da na ce ba akwai azaba mai raɗaɗi shine Abu Lahab ya bakar magana tabbalaka laka ali hadha da'awtana wa fi riwaya tabban laka ali hadha jama'atana ya faɗi batinki ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace saboda wannan maganan ka tara mu ko ka kira mu Allah ya rama ya mai da matani tabbati ya da abi lahab wa tabb to haka wazi yake somawa doka bahaushe ya ce daga gida ba ana nufin su kadai aka saukan a masu gargadi ba aikin manzan Allah kuma ya nuna haka da wasu ayoyi litun zira ummul qura wa man haulaha Allah ce ga alqur'ani nan na saukar maka yi gargadi ga duk wanda ke ga binnin maka da wanda duk ke kewaye da birnin maka a sassan duniya aha wata aya ta ce lutun zira kauman ma'un zira aba uhun fahun gafiluna don ka yi gangadi ga wasu jama'a wanda iyayensu ba su samu wannan gatar ba haka suka rayu cikin gafala wata aya ta ce lutun zira man kana hayya wa ya hikkul alal kafirina ka gangadi duk yayi Misalin ka kafatan ne linnasi bashiran wa nadhira wa hafir janahaka liman ittaba'aka min almu'minin sannan ka sassauto da fuffuka-fukan rahama jin kai ga duk wanda ya yi imani da kai cikin muminai shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa tausayi ya fi kowa rahama ya fi kowa jin kai da shaida na alkur'ani walau kunta fazzan ƙabizar kalbi lan faddu min da kana da kaushi mai busasshiyar zuciya mugu maketaci da duk sun watse ba wanda zai tsaya tare da kai bal akasin haka ne abu da rasulun min an fusikun azizun alaihi ma'anintum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur Allah ya ce ga manzo ne ya zo ɗaya daga cikin ku kuma zaɓaɓɓen ku Allahu akbar annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah sai ya sifanta shi bi sifatin ghaliya sifofi masu tsada yace mai tsananin kwadayin alkhairi gare ku sannan mai matukan jin zafi ga duk abin da zai wahalar da ku mai tausayawa mai jin kai ga muminai sallallahu alaihi wasallam shauki yana cewa fa idza rahimta fa anta ummun abun haza fi duniya kuma muhammadu. rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan yi maka jin kai to jin kai ne na uwa ba za ta iya na uba a duniya ko in aka ce uwa da uba ai an gama mai rahama wanda ke fatan kai arziki shi ba yi da shi yana fatan ka fi shi ilimi ko ba yi da shi yana fatan ka fi shi lafiya ko ba yi da shi kai karam kan kam kam yana fatan ya mutu ne ma ya baka ko ba haka ba ne da za a ce ma babanka Allah sa ɗanka ya mutu kai ta rayuwa kanunka, sai dauke ka mene makiyin farko in ka ce Allah sa ka bar baya mai ma'ana sai ce na gode Allah ya saka maka da gidan aljanna wai ka mutu ka bar ɗanka sai maka du'a'i to amma a yau Allah ta'ala ya shirya mana zuriya lokacin da iyaye ke fatan alkhairi ga ‘ya'ya na fatan shari ga iyaye lokacin da iyaye ke fatan rayuwan ‘ya'ya na fatan mutuwa game su shababul ari ma taraku raja allana fi dini illa hayyabu mm, Ƴaƴan titi kenan duk wani abin arziki sai sun rusa duk wani alkhairi sai sun fi Allah ka azurta mu da 'ya'yan arziki ka shirya wanda ba na arzikin ba wa jana haka ka sassauto da fuka-fukanka na rahama limanin taba aka ga duk wanda ya bi ka min mu'umini na cikin masu imani Allah ka ba mu ikon koyi da wannan ɗabi'a bayin a sauka فإن عفوك فقل إني بريء bayyana sauka idan mutanen ka suka saba ma'umanninka suka yi butulki ba su an shi rahama da bai wanda ka zo masu ba suka yi ba daidai ba suka yi maka istihiza'i ta'ala ya ce fakul ka gaya masu ni na bani ba ni ba min mata amaluna abubuwan da kuke aikatawa ni mumini ne bidarajatul ula ba zan saurari magana da ayyuka irin na waɗanda ba su ma san Allah ba na su kiyaye dokokinsa sallallahu alaihi wasallam abinda aka ce ya faɗi kenan ta yi maka barazana na kisa ko duka ko duk wani abu wanda suke zaton za su kuntata maka kada ka damu wallahu ya asimuka minan nas alkawali ne na Allah zai tsare ka barin sharrin duk wani mutum wadda yake makiyinka zai baka tsaro subhanahu wa ta'ala cikin al'amarinka Allah ka tsare mu baki daya نعم فتوكل على العزيز الرحيم وتوكل على العزيز الرحيم كدوغرا ga Allah mabuwayi mai rinjaye akan kowa da komai wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu inna Allah amri qad ja'ala li kulli shay'in qadara dogara ga Allah mai dogaro ga Allah tuwansa bayarwa ko ya yi ruwa akwai gari yaro da gari kuma abokin tafiyan manya don haka kakka damu Allah yana tare da kai da taimakonsa wanda don Allah ya ba shi gudunmuwa ba wanda ya isa ya gajiyar da shi domin ka kiyaye dokokin Allah ka kiyaye shari'ar Allah kana gabatar da umarnin Allah to ka'ida ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya dada tabbatar da ita ihfazullaha yahfazka ihfazallaha tajidhu tajahak duk wanda ya kiyaye dokokin Allah Allah zai bashi samu duk wanda ya kiyaye dokokin Allah zai samu taimakon Allah gaba gare shi sanda yake bukata wa tawakkal alal aziz dogara ga Allah mabuwayi wanda yake karfin kowa ar-rahim mai jin kai mai rahama mai share mabawa hawaye Allahu akbar ga sifofin sana alladhi yaraka hina taqum alladhi yaraka hina taqum ubangijin da yake ganinka sanda kake tsayuwa ko a cikin duhu a talatelin dare kana sallah yana ganinka kuma yana ganin ka in ka shiga sarkakiya? yana ganin ka in abokan gaba sun maka zobe yana ganin ka in za ka fada cikin tsomomiya za ka fada cikin fitina za ka fada cikin bala'i ko ka fada yana ganin ka shi zai baka mafita subhanahu wa ta'ala yaraka na tafomu duk wanda ka dogara da shi ka kama kafa da shi in kana gaban shi ma in yana wani hidiman bai san da kai ba ballantana kana gida ballantana lokacin da makiya suka yi maka tafkan kazan kuku ballantana lokacin da wani bala'i ya auko maka la ta'rifu sabilahu wa la ma'atahu amma Allah subhanahu wa ta'ala ya fi ka sanin abinda zuciyarka ma take kadawa take riyawa yawa Allah ya fi ka sani subhanahu wa ta'ala innahu alimun bi zati suduri abinda ke cikin kirjinka da abinda zuciyar da kirjin naka da ke ciki ya kunsa Allah ya fi ka sani don haka ba abinda ke buya masa ko da yini ko da dare ko da safe ko da maraice Allah subhanahu wa ta'ala zai baka kariya matukan ka dogara gare shi na'am وتقلبك في الساجدين daidai da yadda yake ganin ka sanda kake faɗi ka tashi ka yunku'u kai sujada tare da masu yin sujada, ma'ana tare da masu sallah Allah subhanahu Ta'ala yana cewa kenan kai kadai ka buya a ɗakin kana masa sujada? yana ganinka. ka ka zo cikin masallaci lokacin hamsin salawati kana yi da masu sallah ana ganin ka. kuma wannan yana nuna maka sallah na dole ba ka yi kai kadai wanka une yina za ka yi salla ne tare da masu yin salla a kul ka shiga kana yi kai kadai la ya saba ma koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a kaddara an ansa kayi asarar lada lada ɗaiɗai shida domin bambancin sallan jam'i da sallah mutum shi kadai in an ansa akwai lada 27 da za a baka a jam'i bayan ninka ta so goma da Allah ya ce alhassanatu da ashiri amsaliha to kuma za a ba da ninki na bakwai ɗin nan haila yau to kuma sallah kai kaɗai. a cikin gidanka na famali komin iya sallanka da kamarta ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saba ma Allah ne saba ma manzan Allah ne abdullahi dan mas'udu radiyallahu ta'ala anhu yana fadi cikin wani asari nashi Allah ya ji kan Usaimin yana cewa waɗannan kalmomin sun kama da hadisi sosai yana cewa me yake cewa إن الله شرع لكم سنن الهدى وإن من سنن الهدى الصلاة في الجماعة ولو أنكم صليتم في بيوتكم لخالفتم سنة نبيكم ولو خالفتم سنة نبيكم لضللتم الله أكبر عبد الله لما تقول يتي الله يا شرعا تامك سنوني دهنيوين شريع na daga cikin hanyoyin da Allah ya shata muku na shari'a yin sallah a cikin jam'i malam ada da malam mubi da malam na kan tudu da malam mai babban buzu a zo masallaci annabi masallaci yake zuwa sallallahu alaihi wasallam ba kuma wanda ya yi shi babu babu wanda ma ya yi kusa da shi sahabbai duka darajar nan da Allah ya ba su na khairul kuhuni karni masallaci suke zuwa sallallahu ala bin mas'ud yace da za ku waye gari ku rinka sallah a gidajen ku na farali ba ku zo masallaci ba to billahi allazi kun saba mu sunnan manzon ku sallallahu alaihi wa sallam ba hanyar sa ba ba aikin sa ba ba halin sa ba kenan ba dabi'ar sa ba kuma duk lokacin da kuka saba ma koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce wallahi kumbata a wata ruwaya ma cewa yayi lakafartum dan haka malam duk yanayin da ake ciki ka zo masallaci ai sallah da kai alaman munafiki ne kin sallah a masallaci tare da masu sallah idan kuma kana so ka ga munafiki mafi nauyi to wanda bai halattan asubahi da isha'i asqalu salat alal munafiqina kenan mafi nauyi aka ce amma munafiki duk sallah a jam'i ta mai masa nauyi amma mafi nauyi ba kamar na asuba da isha'i don haka alaman nifaki ne kin zuwa masallaci a jam'i da kai jama'a daga yau ku gane duk wanda kuka ga bai zuwa masallaci ana jam'i da shi ku masa nasiha ku gaya masa alama ce ta munafukai Allah ka raba mu da nifaki tawa mu je innahu was-sami'ul 'alim innahu lalle Allah subhanahu wa ta'ala huwa as-sami' Shi ne mai tsananin jin duk abin da ke gudana a tsakaninku ku dubi hadisin na na Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce haula ta zo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ta kawo karin mijinta ya yi mata zihari ta ce na kasa kunni ina ji wani kalman in ji wasu su ɓace mani receiver din ya ki ansa saboda yanda take ladabi kenan a gaban manzon Allah domin an hana ka daga murya gaban manzan Allah wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dukum ba'da ay yahbata amalukum wa antum la tash'urun na'am tace kai Allah subhanahu wa ta'ala darajarsa da ɗaukakansa ya buwaya ni ana maganan ba na kamawa duka amma shi daga sama ta bakwai E! kan al'arshi faukal kursi ya ce kasami allahu ƙaulallaki tujajiluka fi zaujiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u kuma subhanahu wa ta'ala ya ce hakika naji zancen nan wanda kuke jayayya da ita game da mijinta wanda ya ce ya jingine ta ya yi mata hari, ka san wani keta ake mamata da kawai in ka ji ba ka sha'awarta sai wai sai ce zahari ke ka zaharin unni sai ta zama gugayya ba za a jawo ruwa da ita ba kuma ba za a ba wani ya amfani da ita ba sai a yadda ita sai ranar da rijiya ta cika ta sake wahala haka suke yi to ita ta manyanta ta haifa mashi zaratan 'ya'ya kawai sai ya ce yi mata zahari ta ce ba fa zai yiwu ba sai na da kenan ba musulunci musulunci adali ne mai kwatan haƙƙin wanda aka zalunta zan kai kuka wajen manzan Allah ne ta kai kuka ta yi fasaha ya cinye ƙwariciya ta tun ina da 'yan fararen sawu yanzu jijjiki ya tauri ya tatsa hanjina din na zama sai a hankali kyakkyawa nake ya lashe kyan tasu ya tanɗe bayan ya ga duk abubuwan amfani a jikina ya tanɗe ya lashe yanzu kuma ya yi min zihari manzan Allah a duba maganan nan ya ce to ya zan yi bayan da zan yi Allah bai saukar da al'amari akan wannan ba yace a gaskiya a duba akwai fa abin dubawa ce ni ba abin da zan iya ta amadu a duba shine muhawara yace ce yace ce sai aya ta sauka ubangijin da ke sararin samaniya ya ji kukan matar nan wanda kuke muhawara da ita game da mijinta da yake neman ya zalunce ta ta hanyar zihari sai aka hutar da mu aka saukar da doka kamar yadda suran ta nuna abinda ya sa na kawo wannan asfani jin Allah kenan ba inda za ka buya ba inda za ka shiga babu sirrin da za ka yi face Allah ya fi ka sanin abinda kake faɗi ko kake aikatawa kama zama ala hazarin fannaƙidu basir yawa ya lama kha'inatar ayyuni wa mata fi sudu sawa'un ladaihi man asarar alƙaula wa man jahara wa man huwa mustaqbin bin laili wa tsaribin bin nahar huwa Allah la ilaha illahu ta'ala ya ce al'alim kuma mai cikakken sani ga duk abinda da kuke yi wa mata kone fi sha'anin وما تتلوه منه من قرآن ولا تعملون من عمل إنا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه با wani lamari da zaka kasance a ciki babu wata aya ta alqur'ani da ka karanta babu wani aiki da za ka yi a bayyana ko a ɓoye a duhu ko a sarari Allah ya ce face mun zan muna halarci a kan wannan abu sanda kuke aikatawa yawwa sai ka san abin da za ka aikata ci gaba هننبئكم على من تنبد الشياطين هل أنبئكم على من تنزل الشياطين aha azaya ta ce ba shaidanu suka saukar da alkur'ani ba kuma bai dace da su ba ba ma sa iyawa amma nisan ta su barin ambatan wahayin kenan alkur'ani sai ya ce ga amsa halu na ukun kuna son na ba ku bayani ta gaskiya ta hakika dalla-dalla على من تنزل الشياطين ويوانين شيطانو هذا بيبي كيما وحي كنفي شيطانونا وحي وإن الشياطين ليوهون إلى أوليائهم ليجادلوكم يوها بعضهم إلى بعض زهرة القول غرورا لهك أقوي وحي الشيطان وسوسة الشيطان وتنبيته الشر وهين فيزو يسامك وسواسي أكن إيماني وسواسي أكن أكيدة وسواسي أكن إبادة جنيا أباك دا الله يكود كيدك شريا من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا كنا سنقيا مكو قواسكي ونن وهيي gawa suke sauka da kutun gwilan makicinsu to ku saurara gashi wanda suke riya masa sai ka ji mutum ya gwayi gari ya ce an mun wahayi an maka wahayi a ina wani ma zai ce a zaugalen gidansu ya ga ubangiji la ilaha illallah a ilahun ma Allah la ilaha illallah shedan ya badda kai wallahi ya badda kai khataman nabiyina ya zo ya wuce ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin ba wanda za a yi ma wahayi sai dai shaidan yi maka wahayi gashi nan تنزل تنزل على كل أفاك نسيم تنزل شيطانونا سوكاني في وهينسو نتنبيا شري على ga duk wani mugun mujirimi azzalimi mai ƙirƙiro ƙarya ya jingina ma Allah suna da yawa kuma suna nan suna yi Allah kuma na gani mutum ya wayi gari ya ce an mashi wahayi mutum ya wayi gari ya rubuta takarda ya ce wai hadimin masallacin manzan Allah ya aiko to kai ka san waye hadimi ma eh ko ya aiko malam shehu ahmadu ko <laughs> shehu ahmadu ko na ahmadu ko ya ce ka rubuta kaza ko ka karanta kaza to kaza kuma ka aika da mutum kaza in baka aika ba kuma za ka ga abin da ba so sai a na jahili shi kuma cikin shi ya ɗauki ruwa ba ba ba ba ba sai je wajen mai photocopy yi min guda ɗari yi min guda ɗari ya ta faru tsiya shedan da shedan da ƙannin shedan har da jikoki afak shi yasa Allah ya ce ba kafiri kaman afak kaman azlam mimman iftara ala Allah kadhiba aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay wa man qala sa sa unzila mithla ma anzala Allah wadannan mutane ba annaka munsu wanda zai kiri ƙarya ya jingina ma Allah ko ya ce an masa wahayi ba a masa wahayin komai ba iblis ya juyar da kwakwalwan shi da wanda ya buji kiji ya ce abinda ma Allah ya saukar ni zan iya saukarwa an ne dan annan yahudi tuba babu ai ta fama ba a ma wani wahayi sai annabi sallallahu alaihi wasallam daga shi ba wani ya shi ma wahayi ne subhanallah Allah ya sauke da hatimu shi ya bude kenan zai rufe wannan ba daidai ne ba jama'a mu hankalinmu ya dawo jikunan mu magana addinin Allah tanazzalu ala kulli afakin kuma afimin mai yawan sako fajiri mai yawan zunubi da'iri mai yawan laifi anidi to shi ne ya dace da shaidanu su masa wahayi kuma mun ambaci ma'anan wahayi kun san kalman wahayi faɗi take da shi harshe ne na larabci takan zo ma da ma'anan ishara zakariya haraja min al-mihrab fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa asila auha ilaihim bima'ana ashara ilaihim eh wa auhayna ila ummi musa an arbi'ihi ba wahayi ne na annabci ba al ne al wa auha rabbuka ila an an ittakhizi min aljibali buyuta ba wahayi ne na annabawa ba in ka ce Allah ya maku dan zuma wahayi irin na annabawa ka tici ne ka nakasa annabci a malamai suna cewa al-ilhamul gaziri ne wanda yake halaka fahada kwanan bayan mun yi bayani duk wani halittar da Allah ya yi halitta to kuma ya sa ta a kan fitiranta ke sa za ka ga kaza za ta yi kyankyasa shirwa ya zo ta rufe su ta ce tsaga kai tana kallon shi ta ce sai dai ka yanke kan ruwa ya zo mamako wanda zai tafi da 'ya'yan ta buɗe fuka-fukanta ce wani irin rumfa na gaggawa duk ta tura su a ciki ta rufe waye mata wannan wahayin sai ka ce wahayin annabawa ne kyanwa ta haihu ka ce za ka je ka mutsa 'ya'yan ka gani wallahi sai ta kace-kace da kai ka gwada tukuna ka gane da gaske ne koko ina ba'a ne <laughs> to duka irin waɗannan abubuwa alƙur'ani yana karantar da mu don mu ɗau shi kuma mu kiyaye kada a yaudare mu mu yaudare duk wanda ya muku da sunna kitabullah wa sunnatin rasul sallallahu alaihi wasallam yakan zan ala basira ya Allah ka raya mu akan sunna ka anshi rayuwar mu akan sunna ka tashe mu da shugaba wanda ya yada sunna ka hada mu a gidan tsira baki daya akwai wata baiwa Allah da ta aiko da alkur'anai ko da ita da yanta guda hudu Allah ya sa guzin aljanna ne ga iyaye gare ku duka kuma akwai wata baiwa Allah tana roƙon addu'a ba ta da lafiya sosai kuwa Allah ya ba ta lafiya ya raba ta da damuwarta ya mai da shi kafara kuma ana ce mun mahaifiyan frog alikari ta rasu allah ya ji kanta ya gafata mata wakilin gabas eh to allah ya yafe mata ya yafe mata malam umar dan uwanmu malam umar damina shi ma allah ya masa rasuwa duka allah ya ji kansu marasa lafiyan kuma Allah ya ba su lafiya na to eh, shugaba ma na son kari eh eh